muna ji a cikin shari'a koyaushe ana cewa in abubuwa suka faru ana ce muna cikin larula ne kullum in ba a samu wata dalili a hukuncin shari'a musulunci ba sai a ce muna cikin larura to wai shi malam yaushe ne wani larura za ta kauce abin da ya kamata musulmi ya sani larura ba ta dawama duk wani abu da aka ce larura to ba mai dawama ba ne mai gushewa ne saboda haka musulmi ba shi da ikon ya bar hukuncin Allah sai dai na ɗan lokaci kuma da izinin Allah ba da son zuciya ba saboda haka inda aka ce ad-daruratu tubihul mahzurat wato larura takan halatta wato abinan matsi yakan sa wato matsi yakan halatta abinda abinda aka hana abinda wannan aka faɗa kamar misali Allah ya haramta mana cin mushe kana tahiya a jeji ka rasa abinci ka ji tsoron mutuwa a nan wato an ba an halatta maka misali ka ci daga wannan mushe daidai ka koshi kuma ka guzurtar da kanka kafin ka wadatu da shi wato ka samu inda za ka samu abinci halal wannan larura ce to duk duk wani abu wanda yake zama lalle dole ne sai kayan baka yi ba ba zai yiwu ba ya zama larura amma fa zai gushe ba zai dawama ba don haka mu bar hukunce-hukunce na shari'a mu ce larura ta samu misali kamar yanzu ni musulmi ne ce a ah, ina rayuwa a cikin wannan zamani wanda yake babu shari'ar musulunci a ko'ina a duniya saboda haka wannan larura ce zai halatta mini haram na yi abin da na ga dama wannan wato ina wa kaina yaudara ne ba gaskiya ba ne saboda haka a sani larura akwai ta a shari'a kuma ai la'akari da ita wajen usulul fiqhi amma wannan larura za a kayyade ta daidai da kimaninta sannan kuma a kayyade ta da lokacinta duk lokacin da wannan larura ta gushe tsakaninka da Allah sannan ko kuma wato lokacin da ya wuce to ka koma kan hukuncin shari'a kar ka yi wasa da shi